A ƙarshen watan Disambar da ya gabata ne jami'an hukumar ta EFCC suka kama shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano tare da manyan jami'an majalisar bisa tuhumar cewa cikin rashin bin ka'ida da dokar ƙasa majalisar ta gudanar da wasu sauye-sauye a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2013 da ta gabata wannan adadin su ya kai kusan naira miliyan dubu talatin. daga bisani an saki 'yan majalisar bayan sun shafe kusan kwana biyu suna amsa tambayoyi a hedikwatar hukumar da ke abuja To amma a makon da ya gabata gwamnatin jihar Kano ta gabatar da ƙara a gaban babbar kotun tarayya bisa zargin cewa jami'an hukumar ta EFCC na musgunawa wasu jami'an gwamnatin jihar. Barista Maliki Kule Umar shine kwamishinan shari'a kuma antoni janar na Kano. Babu wani laifi da aka aikata. Mun je kotu wata kotun kuma ta duba korafe mu ta daga zuwa 24 ga watan Fabrairu. saboda haka kotu ta ce a dakata da 24 ga watan february din lokacin za ta ji kwarfe kwarfe mu akan efcc ba wanda yake ci haka da abinci ka laifi in an ga laifi amma akwai ka'idojin dokokinsu na cewa idan sun ga laifi akwai da ya kamata su akwai ma laifukan da ya kamata su duba akwai wanda kuma bai kamata masu duba ba misali harkar budget har kace ta 'yan majalisa su suke da hurumin su yi aikin nan kuma sun yi aikin nan magana bayan 'yan majalisa sun dawo kuma an ci gaba a kira wannan kwamishinan kudi a kira kwamishinan bajet duk kuma akan magana guda daidai kan wannan bajet kuma muna ganin cewa babu dalilin da ya sa ba ce aka kudi ya bata ba ba ce aka an ci kudi ba kawai saboda an ce akwai gyararraki a cikin bajet din nan ba wai an yabi kuɗi ne daga wani waje ba yayin da gwamnatin kano ke tuhumar hukumar efcc ita kuma babbar kotun kanan ce ta ba da umarni ga jami'an tsaro cewa lalle su kama ma'aikaciyar bankin nan na sky bank duk wurin da suka ganta wato ya gana ibrahim bukar wacce hukumar efcc ke zargi da halatta kuɗin haram kusan naira miliyan arba'in barista muhammad sadis abubakar shine lauyan hukumar efcc ta rena kotu ne an ba ta sammaci ta karba ta sa hannu amma kuma bata je kotu ba kuma mai shari'a ta yarda ta ba da takardar warrant na kamunta lauyantin ya ce tana asibitin malam aminu kano kuma mun rubuta wa asibitin malam aminu takarda sun ce mana su in ba an bada namban katin ta ba ba za su san cewa ko tana can ko bata can ba kuma lauyan ta har yau ya kasa ya ba mu namban katin ta kuma aka zo nan babbar kotu ta gwamnatin tarayya federal high court ba ta zo ba inda gaske ne tana asibiti me zai sa kawo takardar asibitin ya yi wahala tuhumar da ake mata a gaban justice dj aboki shine tuhuman sata da kuma takardar jabu wato forgery tuhumar da muke mata a babban kotu ta gwamnatin tarayya federal high court a kano shine tuhuma na wanke kudin sata ma'ana sarrafa kudin sata barista Haya suleiman shakirla shine lauyan ya gana ibrahim bukar magana ta gaskiya ba wai kasa kawo ta makai ba Eh, alal hakika kamar yadda muka bayani a kotu cewa ba ta da lafiya kuma mun yi wa kotu alkawari cewa eh, insha allahu a eh, zaman da za a yi na gaba ashirin ga wata kenan cewa za mu kawo ta barsa ya haya suleiman shakirullah kenan a nan kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria